وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata da Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata muna ɗaya ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina daidai da yau muna goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma Ana masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila a cikin garin kano cikin wannan wata na ramadana mai albarka a yammaci na kowace rana muna karanta alkur'ani domin neman lada da kuma kokarin sanin ma'anoninsa da roƙon Allah ya azurta mu aiki da shi idan ba ku manta ba muna cikin suratu taha a jiya mun tsaya kan aya ta ɗari da takwas yau za mu ɗora kan aya ta ɗari da tara kafin ayar wani yau tambaya na ga tunda tana da alaƙa da lokaci laifi mu amsa ta tambayar da yake cewa yake akwai malamin da yake wai da maulidi da tahajjud duka ɗaya ne a wai duka annabi sabba wato ainihin bai yi ba shine nake son na ji gaskiyar maganar abin da ya faɗa ɗin ko wani mun karanta a cikin hadisai ingantattu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito ya yi sallah ta jam'i ta wato ta dare ta ko sallar dare haka ce mata sallar salatu turawi ko salatu tahajjud ko kuma kiyamun layl duka abu guda ne an yi ta farkon dare tsakiyar dare ƙarshen dare duka dai sunanta kiyamun layl kila sai bambanta mata suna turawihi ana ce mata turawe saboda ana yi ana hutawa ana kiranta yamun laili saboda daddare ake yin ana kiranta ta hajjud saboda ainihin kokari da ake na wannan tsayuwa yadda jiki zai ci ya san cewa wannan jikin ya yi sallah ainihin saboda na da ta ce mai fata hajjad na tilakallaka bayan sallah ta farilla kuma ka rika yin tahajjud a matsayin kari a gare ka annabi ya fito ya yi wannan sallah da ta sau ɗaya sau biyu wasu ce na uku wasu ce na hudu bai fito ba ta ta jira har sallah asuba da ya fito sallah asuba ya ce ban fito ba jin tsoron ta a wajabta muku ita haka aka yi maganar shi kenan bai kare fitowa ba sahabbai suka zama suna yin sallah ɗaiɗaikunsu wancan sita su wancan a cikin masallaci har zamanin abubakar har zamanin umar sai zamanin umar ne ya ga cewa ƙura a masallacin manzo can za a sami wasu suna ɗan jamfin su can wasu suna nasu can wasu suna nasu ya ce me zai hana ba za ku haɗa a kan tsari ɗaya ba ma'ana limami ɗaya kenan haka ko suka yi suka karɓi wannan magana kuma suka zama tsari ɗaya ne can ɗaya zai wuce shi ne liman saura su bi ya fito ya gani ya ce ne imatin bida ake haji madalla da wannan bida ma'ana ƙasa su a kan wannan karatu wanda zamanin abubakar mai ba shi ya zo ya yi ma'anar bida'a ta luga ba bida'a ta shari'ance ba domin ba sannan aka fara sallar jam'i ta turawi ba an fara ta tun zamanin annabi yayi sannan kuma shi yanzu da ya zo ba bid'a yi ba a yana nufin tsara su su zama kan limami guda a zamaninsa lugance ya zo da wani abu sabuwar da zamanin usmanu babu kuna fahimta amma ba bid'a tun da an yi ta zamanin manzo kuma da ya yace sahabbai bai fito ba ya bai fito ba ba dan ya ce yin laifi ba ne. a adan kada a wajen ta wannan dalilai za ka same su cikin littattafai na addini amma maulidi ba za ka taɓa samun dalilin yin shi a cikin wani hadisi ba ko a wata aya cewa annabi ya yi taba cewa a taro a tuna da bikin ranar haihuwarsa a taro a tuna da yaushe aka haifai ko yaushe aka yi masa suna ba za ta iya taɓa kawo hadisi ba ko kwaya ɗaya cikin littattafan hadisi da suka nuna annabi ya yi haka nan littattafai na tarihi duka ba za ta samu ba annabi ya tara sahabbai wata rana ya ce a yi taro na tunawa da haihuwarsa abinda aka sani yakan yi azumi na ranar litinin an tambaye ya ce yakan yi saboda ranar ce wato ainihin akan bijiro da ayyukan bayi yakan so a ce yana azumi aka bijiro da aikinsa kuma a ranar aka haife shi saboda haka wannan shi ne amma wani cewa maulidi da hajjin abu ɗaya ne wannan magana ce ta kan zuciya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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما نعم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما نعم الله ملوك الجيش يوم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وأن لا ta لا la tanfa'u shafa'at ce kan masu ceto illa man azina lahu rahman sai wanda ubangiji mai rahama yayi masa izini wa radiya lahu qawla kuma ya yadda da kaulin sa ana ya mutu da kalmar shahada ya mutu yana musulmi to shine ceton masu ceto za su amfane sa ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum shi Allah madaukaki ya san abin da ke gaba gare su abin da zai zo nan gaba na tashin dama da firgicinta wa ma khalfahum da abin da ke bayansu na ayyukan da suka aikata sakamako a kansu Allah biyu yana sane da wannan wala yuhitu na bihi ilma shi ubangiji bayi ba za su iya kewayewa sanin ba ainihin sifofinsa da zacinsa? ba wanda ya isa kewaye da wannan ilimin cikin bayi wa na tilwujuhu lil hayyul qayyim wa'anatul wujuh fuskoki za su rankwafa za su wato kaskanta lil hayyil qayyum da rayayye tsayayye bisa ikonsa da mulkin ka, wa kada saba man hamala zulma hakika wanda ya ɗauki shirka ya mutu da ita ka ya taɓe mana hamala zulma duk wanda ya ɗau himili na shirka ya je da shi lafiya Allah ta kare ومن يعمل من الصالحات wanda duk yayi aiki na kwarai aiki na gari wa huwa mu'minun yana mu'mini wala ya khafu zulman wala hazama ko ba zai ji tsoron wani zalunci da za a yi masa ba abin da bai ba a ce yayi wala hazaman ko ba za a tauye masa ba aikin da yayi lada a tauye masa ladan babu inda ne ya yi aiki na kwarai kuma ya mutu da imani shi ko wancan ya tsafe wanda ya je da shirka zun ana ana nufin shirka kenan waɗannan ayoyi muka kalle su ibn kasar da ya biya ƙara kawo ayoyi da suke da alaƙa da maganar shafa'a yake ma izin za aka ce ma yau ma izin ma'ana ma kiyama kenan ranar alkiyama yau ma izin ma kiyama kenan wata rana ta tamfa shafa'atu illa ceton masu ceto ba za ta amfane shi wanda za a ce din ba illa man azina lahu rahman sai wanda mai rahama ubangiji mai rahama yayi masa izini wa rabbuhu qawla sannan kuma mai maganar da aka yarda da ita shi yasa sai ibnu kasir ya kawo ta aya cikin bakara wanda lazi ya shafa mai yau illa bi izini bayan yake da dama yake to a wurin ubangiji gobe kiyama ma'ana babu su illa bi izini sai da izini haka kawai wani da ke yi da ke da ke ciwon su bayi da ciwon su da alawa da ke cikin wato aljanna kawai da ke yi da wannan sai da izinin Allah sannan wa kauluhu wa kam min malakin fi لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى في سورة النجم السينام يأتي وكم من ملك في السماوات yawa cikin wato ainihin malakin fi samawa wanda suke wato mallakar ubangiji a cikin sammai na mala'iku nashi za su guni shafa'atuhum shay'a ceton su ba su yi ceto ba zai amfani da komai ba illa min ba da an yi azan illa min ba da an yi azan Allah liman yasa sai bayan wanda Allah ya masa izini yi ceton sai wanda Allah ya ga dama kuma ya abin abinda ake nufi mala'iku za su ceto annabawa za su ceto salihan bayi za su yi shahidai za su yi bayi daban-daban Allah ya ba su ceto su amma fa ba za su yi ba sai an masa izini kuma sai an yarda wanda za a yi masa ceton shine wato ainihin cikin malamai izinin qayyim da sauran malamai suka ce ita ceto iri biyu ce akwai ceto wacce aka kore ta gaba ɗaya babu ita akwai ceto tabbatacciya wacce aka kore ce ce wacce cikin ƙwararri ake bayanin da shirke da kafirai a bolin su da azaba za su nemi ceto ko kuma a nan duniya sun rike ababen bautarsu amma ne su gobe kiyama za su cece su za su kai su tudun mun kira su ne Allah yake cewa man yawman la tujzi nafsun an nafsin shay'a wala min ha shafa'atun wala min ha adilun wala hum saron kaga nan an kore ne gaba ɗaya. Allah ya ce wa taqu yawman ku ji tsoron wani ne la tajzi nafsun an nafsun shay'a wata rai ba ta isan ba wata rai da komai wala yuqbalu minha shafa'a kuma za a karbi ceto ba daga gare su waɗannan rawukan wala yu'khadhu minha adlun kuma za a karbi fansa ba su ce ga wani abu kamar nan yadda ake a duniya daidai ko ka ba da kaza a kaza duk babu wannan a can a wannan rana wala hum yunsarun ko za su taimake su ba wannan kafirai mushrikai da suka mutu suna kafirci da mushrikai da suka mutu suna da kawani suna jin zai fito wani abu gobe kiyama waɗannan da faɗi su a kore ba wanda ya tsince su har ba su mutu da abin da zai kada ceto ba shine tauhidi sai wanda ya mutu da wato kauli radiya lahu qawlan Allah ya da kaulin ya yi kalmar shahada ya mutu a kan ta bai yi shirka ba wannan ne za a yarda da maganarsa zai amfani ceton masu ceto wannan nau'in farko kenan wanda idan da ka ga kolin ceto ba shi kwata-kwata ana nufin mushrikai kafirai da suka mutu suna shirka A na biyu النوع laki a نبي الشفاعة ceto ta biyu wacce ƙur'ani ya tabbatar da ita. وهي خالصة لأهل da والتوحيد فتكي تنسل شيطو ta في واتو أهل التوحيد wanda suka mutu suna da tauhidi suna da ikhlasi waɗannan su ne wato waɗanda ainihin aka tabbatar da za a cece su an fahimta da kyau amma ita ma da sharuɗa guda biyu al'amari biyu sai ya samu na farko izinin hudu shafi'i an yasfa shi wanda zai ce san a masa izini a nan da yake kuskure ɗan uwa tun a nan yanzu ka riƙi wani ka ce shi ne zai maka ce ba manzo ba sallallahu alaihi sallam dan shi ne kake da garanti zai yi ko amma duk wanda za su ko da aka ce za su yi to an faɗi ne za su yi faɗi na jumlace amma a ce a ce wani sunan shi zai ko in yanzu kana da tabbas ka shi shehi ne wani wali ne wannan kuskure ne domin mai ba ka da tabbacin shi za a yi mai izini ya shiga cikin masu ceto ba ka da wannan tabbacin aka da tabbaci shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam shi za ka rike gamgam shi za ka maƙala rema dan shi ne aka ba shi garantin ɗin ceto amma duk sauran masu ceto sai an masa izini kuma sai an yarda da shi bayan izinin sannan kuma shi wanda za a ceton shi ma sai an yarda da aimar ceton sai an ba da izini mai ceton a ba shi izini sannan wanda za a ceton shi ma kuma a yarda a cece shi wanda aka ce shi mai ceton sai an ba shi izini shi da Allah ya ce man zallabi ya shi kawai inda mu illa bi izini waye zai yi fito wurin yi gobe kiyama babu illa bi izini sai da izinin Allah babu kake kuskure shi yanzu karfi wani da ce shi zai cece ka ba ka da wannan tabbacin shi yana ci wanda za a bashi izinin in za a bashi kai kana cikin wanda za a yake ka fita kuna ganewa ne kuskuren da ake yi saboda haka wanda ya mutu da tauhidi to shi ne rahamar Allah za ta kuma sa sai ya shiga cikin ceton masu ceto eh ko ko cikin annabawa ko cikin shahidai ko salihai ko waliyai ko iyaye ko ɗaya duk wannan to an tabbatar da shi amma sai wanda ya mutu fa da tsoke sharadi na biyu shine a wasu ainihin abin da zahu amma azina da in ainihin yardar ubangiji da zai yi wanda aka yi masa izinin da ceci kuma wanda zai ci hakin. Mutane abu biyu ne, wa zai babu shi ke wanda aka ma izini bayan an yi mai izinin da kuma wanda za a cece shi kuma sai an yadda a cece shi ba shi mai shi sai ne zai zaɓa ba an ba da izini da shi zai ke suwa da zai kare ke a duniya a matsayin mabiyina marigina a sai shirkan guda biyu duka daga Allah sai shi wanda zai an masa izini sannan kuma wanda za a cikin sai an yadda a cece shi ba shi zai zafa ma kanshi ba kan cewa na a duk sai wanda Allah ya ya ce ceton sannan kamar yadda Allah ya ce wa la ne illa liman irtada ba za su yi ceton ba sai wanda aka yarda ya ce ceton su ne za su yi ko da haka izini na ceto yan uwa yana zuwa ne bayan yarda an yarda Allah ya da a ceci suwa ne a ceci suwanci wannan yardar sannan wanda zai ceto shi kuma a ba shi izini to sannan fa ceton zai yiwu saboda haka kuskure ne a yanzu kai da kanka ka ayyana wani ka ce shi zai cece ka ka rike shi a ɗan hoton shi ka matsala ko a motarka ko a gidanka ko a wani sitrum naka kana ganin abin nan cewa wannan shi zai cece ka wannan kuskure ka riga ka ayyana shi a matsayin mai ceto kuma yanzu abin da ta tabbatar lallai za a yi ceto masu ceto za su yi amma sai da izinin Allah to kai ba ka da tabbacin shi yana cikin wanda za a ba izinin kuma kai kana kai kana cikin wanda za a yarda a ceta ɗin yasa wannan kashin reshe ne ko ka saki ka je ka kama ganye ka saki manzo sallallahu alaihi wasallam ka je ka makalkale mu wani ka ce shi zai cece ka ayoyin nan duka sun rushe wannan sai mu kula da kyau a wata yar Allah cewa yi wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman ajina lahu ceton masu ceto ba za ta amfana ba a wurin Allah gobe kiyama sai wanda aka yi masa izini cikin suratul saba kenan sannan da aya cikin suratul naba Allah ke ta yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffa la na illa man adina lahu rahman wa qala ranar da rawuka duka za su wato ainihin yau mai ƙumin roƙo mala'ika jibrilu kenan ranar da zai tsaya wani mala'ikatu da sauran mala'iku saffan sahu sahu a wannan ranar layi ta kallamuna a wanda ya ce magana ya buɗi baki ya ce ni zan yi ceto kai ku zo in cece ku illa man azina kun rahman sai wanda ubangiji mai rahama ya masa izini sannan zai magana kuma wa kala ba, ya faɗi daidai ba abin da ran suke so ba waɗannan ayoyin uwa duka suna nuna mana ceto a ga tabbaci za a yi shi amma ceton shi ne kai maza maza ka bi hanyar Allah a makarkar hanyar manzo ka tsaya a kanta kai fatan ka wuce kai tsaye domin shi ceto yana zuwa ne bayan an shiga matsala sannan ne za a ce a zo a ceke ka amma fatan mu wuce cin karan farko ai mana hisabi hisabi mai sauki ai mana duk abin da za a yi mana ai mana afuwa mu ce shi muke fata in kuma ceton ya zo to Allah ta jefa ceton mu hannun manzo da ceton masu ceto amma ayyanawa ne ba za mu ga dan kuskure ne an gane da kyau ya tabbata cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam wato ainihin yana cewa wato ainihin gobe alkiyama za a yi ceto ya ƙulu ta'ala ukhruju minan nari ban kana fi qalbihi misala habatin min imani ku fitar daga cikin wuta wanda duk ya mutu yana da daidai da habba misala habatin daidai da ƙwaya, wato ta habba ita ce ta misal nauyin habba kwaya na imani yana da wannan ku fitar da shi daga ainihin wuta fa yakhruju khalqan kathira wato fa yakhrujuna khalqan kaseera daga nan sai su fitar da mutane masu yawa kaga Allah ya musu izini kenan wanda za su ke kan sai su fitar mala'iku ne annabawa ne sun mai kulu akhrijo minan nari man kana fi qalbihi misali min imani sai Allah ya sake cewa ku fitar daga cikin wuta wanda ya zan a cikin zuciyarsa daidai da rabin wancan misqal yanzu habba ce kwaya ɗaya na gwargwadon kwaya ta imani yanzu kuma rabin ta ya mutu da ita ko shi ma ku fitar da shi daga cin wuta sai a saki akhrijuhu minan nari man na fi kalbihi man yazinu zarra ku fitar da duk wanda ya daidai da kwayar zarra na imani ya mutu da shi ko shi ma ku fitar da shi daga wuta man na fi kalbihi adna adna misalin zarar min imani haka za a yi ta faɗi ƙasa ƙasa ƙasa har sai an zo wanda yake daidai da ƙwayar zarra na imani ya mutu da shi bai mutu yana shirka ba an sa shi wuta an mai ukubar da Allah ya so a yi mai za a fitar da shi kamar karatunmu na baya haka ce waɗannan su ne ƙusatul mu'mini mu'minan da suke ta ayyukan taɓargaza suna saƙo ayyukan ya kai su wuta in dai ba su mutu suna shirka ba wata rana za a fitar da su har aka ce wutan mata ce su sun zama gawayi amma a fitar da su a kai su wani ruwa ana kira shi ruwan rayuwa a sa masu ruwan sannan a fitar masu da wani abinci su ta ci su murmure su bulbul sannan a je a sa su gidan aljanna saboda ba za a sa su aljanna da wannan yanayin ba inda ita aljanna wuri ne na jin daɗi wanda za su ji daɗin kuma za su shiga ne gwargwadon yadda jikinsu zai iya ɗaukan wannan jin daɗin wannan kenan dangane da wannan aya ta magana shifa'a yau idhin la tanfa'u shafa'atu illa man azna lahu rahman wa radiya lahu qawla Allah ka samu cikin wanda Allah zai yarda da kaulin Allah ya ce ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gaba na abin da za a yi nan gaba na tashin kiyama kenan yaya za ta zo ya al'amarin zai kasance duk Allah ya sani Allah ta samu ga da kyau wa ma khalfahum da ayyukan bayi da suka yi a baya mai suka aikata yaya duka Allah ya sani an kididdige shi an lissafi mala'iku sun sani inda ma kai aiki shi ma ya ɗauki hoto ya sani wala yuhidu na bihi ilma amma shi Allah bayi ba su iya kewayewa da sanin iliminsa na zafinsa da siffofinsa da sunayensa Allah ya bamba kansa wannan sanin ba wanda zai ce ya san Allah ta cikin wato ayatul kursi abinda muke karanta kullum kenan ko a sai a kursi samawa to as in yadruna bi kai min ilmihi illa bima sha bayi ba su iya kewayewa da ilimin Allah da komai ba sai abinda Allah ya ce san san masu eh abinda ya faɗa mana na sifofinsa da sunayensa da ikonsa da kudurarsa da mulkinsa wanda ya sanar da mu shi za mu iya sani amma shi Allah ya san abin da duk ke tattare da bayi na iliminsu saboda haka shi kenan ya kamata mu zama cewa mun san wannan an fahimta da kyau sannan Allah ya ce wa anatil wujuhu lil hayyil qayyim su bayi wannan rana ta kiyama za su zama fuskoki dukkan su sun ran kafa zuwa ga ainihin alhayyul qayyum mai wannan sifofi guda biyu alhayyu rayayye wanda rayuwarsa ba ta da farko sannan kuma rayuwarsa ba ta da ƙarshe duk wani rayayye ko an kira ka rayayye kai yanzu to ba rayuwarka irin ta Allah ba ce domin taka tana da farko sannan kuma tana da ƙarshe akwai dasar da ba ka kuma akwai nan lokacin da zai zo ba ka amma shi Allah shi ne alhayyu rayayye rayuwar da ba su da farko kuma ba su da ƙarshe manzan jiki na Allah subhanahu ta'ala ana alƙayyum kuma shine tsayayye wajen tafi da al'amuransa sannan kuma tsayayye wajen tafi da al'amuran bayansa wannan su ne sifofi na Allah guda biyu da sunayensa wanda in aka roƙe shi yakan amsa wanda malaman tafsiri suka ce sun zo wuri uku cikin ƙur'ani, da nan cikin sun ta haga su wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum da kuma cikin bakara cikin ayatul kursi da kuma cikin ali imrana a farko farkonta waɗannan sune sunaye kullum za ka roƙi Allah ka roƙe shi da sunayensa kai tawassuli da su ka riƙe su ka yadda da abin da ke cikin su alhayyu alqayyum Allah yana so a kira shi da sunayensa kyawawa in ka kira shi da su shi kuma ya san bukatar ka me kake so ya fi kama sanin bukata sun ma kafin ka a bukaci bukata shi yasa kullum mu rika komawa zuwa ga hanyar magabata sai mu huta sai mu huta yan uwa kaga Allah shine da aka sifanta shi da alhayu alqayyum wanda aka ce khaza alwazallat a ranar fuskoki duka na kowa da kowa fuskar mai mulki ne fuskar basara ce fuskar talaka fuskan mai kuɗi fuskan yaro babba tsoho duk kowa a ranar wannan kalmar ya shiga cikinta da aka ce ne wa anatil wujuhu min hayyul qayyim fuskoki gaba daya za su rankwafa za su sunkuya ga ainihin rayayye wanda yake tsaye wajen tafi da al'amuransa da al'amuransa da na bayansa kaga wanda za ka rankwafa ga Allah a ranar ba mai yan uwa dan taurin kai da ake ma ubangiji a ce a zo a bauta mai sun kan gare kan ke suna ta kafirci wasu na munafunci to a ranar babu wannan kalmar wa anatul wujuhu ta shafi duk gaba ɗayan bayi ranar za su ran kwafa zuwa ga wanda yake rayayye sannan kuma wanda yake tsaye wajen tafi da al'amuransa da na bayansa Allah subhanahu wa ta'ala sifofinsa ne wannan wanda malamin ibn kasir yake cewa wato istaslamatil khalaiq li jabbari hal hayy allazi la yamutu halittu gaba ɗaya sun yi wuya da Allah shine al-jabbar suna ne na Allah wannan al-hayy rayayye allazi la yamutu wanda baya mutuwa al-qayyum allazi la yana ayyaye wanda baya bacci ba bacci ba gengedi ma baya yi wa huwa qayyum wa huwa qayyumun ala kulli shay'in eh yudabbiruhu wa yaqzuhu Allah ne tsaye wajen tafi da komai shi ke gudanar da halittunsa kuma shi ke kiyaye su wa huwa al-kamilu fi nafsihi Allah kuma shi wato isasshe ne a karan kansa shi bai bukatar komai sa gingina masa ɗa gingina masa mata babban shari ne allazi kullu shay'in faqirun ilayhi la la qiwama lahu illa bihi kowa mabukaci ne zuwa ga Allah ba wani mai ƙin tsayuwa a karan kansa ba tare da ya dogara ga Allah ba wannan sifofi ne na Allah da ake so ka san su ka kiyaye su wa qad khaba man hamala zulma haƙiƙa wanda ya zalunci malamai suka ce shine shirka kenan to ya ɗaukan matan shi nauyi babban nauyi wanda yake ya taɓa da shi ba ya taɓi ya yi hasara shine wanda ya ɗauki nauyin shirka zalunci kalmar zalunci tana da faɗi yan uwa zalunci shine ɗaukar haƙƙi ko wani abu na wani ka ba wani a ɗau kayan wani ka ba wani kayan al'umma a danne kaya a bito Allah yana da haƙƙi shine a bauta mai shi kaɗai wannan haƙƙin sai ka je ka ba wani ka bauta ma wani to shi zaluncin da yake kowane kenan shi yasa annabi wato ainihin Luqman alaihi salam yake ta ɗansa wasiya ya yi amfani da wannan kalma ya ya la shirk billah inna shirka zulmun azim ya kai nan dana kai da shirka domin shirka ita ke zalunci babba wanda babu irin shi duk zalunci bayi wannan za a iya warwarewa za a iya hisabi za a iya ukuba amma zalunci na shirka Allah baya afansa duk wanda ya mutu yana shirka wuta zai tafi kuma dawwama zai yasa Allah ya ce wa kare haba man hamala zulma Allah ta tsare mu da zalunci na shirka da kuma zalunci na tsakankanin mu mu bayi domin shi ma sai an yi misali eh haka Allah ya ce wato ainihin la tuzalam ko inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tuzalam ni na haramta ma na zalunci mana sanya tsakanin ku haramu kada ku zalunci domin sai an bi diddigi shine anan aka kawo mana hadisi cewa gobe kiyama ranar kiyama za a yi wato ainihin fa inna Allah sayu'ati kullu haqqin ila sahibihi Allah zai ba da haƙƙi ga dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa hatta hatta ya tsusu bi shafi jama'a yana shafi karna har sai an yi hisabi an yi tsaki tsakanin akuya mai aho ya ta tunkuyi akuya mara kaho ko rago mai kaho da ya tunkuyi rago mara kaho sai an bi diddigi an yi tsari Allah ta tsare mu da inganta cikin hadisi ya kudin lafi azza wa jalla cikin hadisi kuduci Allah ya ce wa izzati wa dalali la yujawizu lil yawm zulmun zalim wato zulmun zalim wato Allah zai rantse da izzar shi da buwaye shi ko ce hmm. a yau duk wani azalimi ba zai makwabtace ni ba a yau gobe kiyama kenan hmm. da Allah ba azzalimi ba duk wanda ya zalunci sai an bi haƙƙi nan ne ake zalunci mai zalunci ne ya zauna ya sha eh ko ya baggarin ko ya canza kafa ko a canza takaddun, ko a canza shari'ar ko a canza binciken duk ake wannan yan uwa hmm. wallahi tallahi mu ji tsoron Allah Allah ya rantse da kanshi da zakin sa wa izzati wa jalali ko la yujawizuni li yawm zalimu zalim wato zulmu zalimi zalincin mai zalunci ai ba zai makwabtace ni ba rana ce da za a kaje komai komai kuma Allah ya yayi yayi hisabi ranar da ba wanda yake sai ma ce da yasa kowa cikin shi yake yan uwa saboda haka waɗannan ayoyi ba karamin wa'azi bane a gare mu Allah ya ce wa man ya amal min salihati wa huwa mu'min na jaddada mana in mun zo nan mu rika kula me aka faɗi to shi za ka kiyaye hmm. wa man ya amal min salihati wa huwa mu'min wanda ya ayyuka ayyuka na kware na gari wa huwa mu'min yana mu'min shine asalin lada shine asalin aiki na gari a wurin ubangiji duk wanda ya aiki a yanzu ciyarwa ba aiki ne na gari ba wallahi in za ki ce da garin kanan nan amma kai ba mumini ba ne aikin za ke a wurin Allah ba ka da lada ko kaɗan shi yasa aka ce wa man ya amal minas salihati aka ce huwa mu'minun ko ƙungiyoyin da na su waye bilgan yake kowa yadda suke ga nan kafiran duniya su yi a ɗauko kago guda kayan abinci a kai manyan gudun hijira lokacin sanyi a ɗauko bargo a kai masu a masu tanki kai waye wai wai su wai masu sauki ne bayan kuma su suka kulla tsiya su suka kulla yakin su kulla fitinar to ko ba su suka kulla ba wallahi ba su da lada a wurin Allah duk ajin da za su a nan duniya za a sakanta musu amma gobe kiyama babu saboda haka lamma wato zakara zalimina wa wa'idahum sanna bil muttaqina lokacin da Allah ya faɗa azzalimai da irin abin da suka ɗauka na zalunci to yanzu kuma sai aka yi magana ta biyu sai aka kawo magana bayan Allah na gari wanda za su ayyuka na kwarai wanda suka yi imani wannan shine wa'azi irin na Qur'ani dan uwa Qur'ani haka yake tafiya baka taba jin aita kullun aita ma magana azaba azaba uquba uquba kullun a'a ba haka bane ko kuma kullun aita ma magana daɗi daɗi rahama aljanna lagwada ba haka wa'azin qur'ani yake ba biyun ake haɗa maka dan ka zama bainal khawfi wa raja a faɗi abubuwa na ukuba da azaba da narko saboda ka ji tsoron ubangiji ka yi sun saba masa sannan a faɗi ni'ima da na gwada irin ta aljanna a siffanta maka ita da daɗin ta da rahama da mata da komai an kuma dan kai faɗayi kai ta aikin alheri wannan shine wa'azi amma wa'azin da za ta bangare daya har ba ka ɗaya da tsammani ko ukuba kullum kai ta kamar ma ba rahama ko kuma na rahama kai ta jin kamar ba ukuba ka ƙi nisanta sako wannan ba manhaji ne na qur'ani ba shine yasa ibnu kasir yace nan ma zakara zalimina wa idahum a yadda Allah ya faɗa mana azzalimai da irin narkon da za a yi masu annabil muttaqina wa huwa wato ainihin wa hukumihim sai ya kasa abu na biyu bayanin masu takawa domin masu takawa ba su ne mumine ba da kuma irin hukuncin su wa huwa annahum la la yuzlimuna wala wala yahzamun za a zalunce su ba ba kuma za a tauye masu ba eh ma'ana zalunci wato la yuzadi fi sayyi'atihim zalunci shine aikin da suka yi mummuna ba za a tsara masu ba asa a nan duniya ana nan ko lai biyo wata kila za a daure shi shekara ɗaya sai a daure shekara bakwai ba an ƙara ba an zalibai eh bulala ce za a yi mashi goma sai a yi mai ashirin zalunci ne gaban ubangiji ba a wannan wannan zaluncin aka kore haka nan wala hazaman hazaman shi kuma shine annabsu ne wala yun kasu yin hasanatihim ba a tawaye masu kyawun ayyukansu ba bayan abin da za a ba ta dubu ɗari sai a baka dubu goma ba an cewa ba ba lahira ba a wani abin da duk na alheri shi za a ba su sannan da ma ziyada da kai eh domin kowace abin daya hasana daya to tana da ashar amsaliha eh duk hasana in kai ma mafi karanci a baka goma ta ga ba ɗaya za a ba baka ba wajen kyakkyawa kenan amma abin da kai na zalunci na ba daidai ba ko daidai abin da kai za a ba baka ba za a ƙara maka ba amma wajen kyakkyawa in ka yi ba za a rage maka ba sannan kuma a ba ka ma ƙari a kai wannan rahama Allah kenan da tausayinsa da jin kai shi ake gaya mana a nan ba ya kafa zulman wala fadama wanda ya aiki na kwarai ɗan uwa abin da ke gaban mu kenan aiki na kwarai malaman sun ta faɗi yadda ke zama aiki na kwarai shi da na farko abin da Allah ya ce a yi na ibada na biyu kai dan Allah ya tsinka ke kenan na uku kai yadda manzo ya koyar ne amalin sale. wannan aiki bai haɗa sharɗan nan ba ba amalin sale ne ne. kayi shi amma ba dan Allah kai ba to bai zama sale ba don ba ka da lada wurin Allah kayi shi ba yadda ne ya koyar ba ba ka da lada nan ba yi mutaba'a ba a asalan ma abin Allah bai ce a yi shi ba kai kake kayanta? Allah ya sa muna gane wannan ka na kwaye ya haɗu da imanin ka wallahi kai kai kai kai bishara za ka tarar da aikin ka ta ba gara ba zabu sannan kuma ka ƙara maka ma abin da kake da so kai Allah mun gode maka Allah ka ba mu imani tabbatacce ka ba mu ayyuka na kwarai Allah ya ce وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا نعم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما نعم بارك الله فيك لما كانت ayoyi guda biyu din ko akwai can baya muka duba abinda malamai suka kare fitarwa na cewa da aya jiya da muka karanta ta maganar wato duwatsu da kafirai an na suka tambaya waya za a yi da su gobe kiyama in tashin kiyama ta zo eh suke neman su kawo rudu da hayaniya duwatsu ne na man gangan gangan ya za a yi da su su a fahimtar su kiyama in ta zo duwatsun sun ta karfin a nike su to shine aka ce a'a ai eh, ya tsalu na kan jibali ko hmm. Allah ya ba su amsa za mu nike su za mu tafi da su za mu share su za a ɗaiɗaice su a barbaɗe su kamar babu su wannan shine amsa da aka ba su to haka yake har yau in ana magana ta gaskiya mai so ya kawo rudu kamar tambayar da aka sake yanzu ai ai rudu ne kawai mutane na fita suna yin ibada ta tahajjud neman kusanta ga Allah domin raya dare in ke kaɗai ne kila ba za ta yi tsayuwar ba sai aka ce ana jan'i kika je ko ka je kira da dare so me iskali a nan amma saboda a kau da hankalin mutane a ɗauka ai wannan ba shi bane haka za ka ci zan tambayoyin su a'a wai lasifika ita ma tana disturbing ɗin mutane ta hanyar da ake a garin nan ba a disturbing ɗin mutane sai ƙur'anin da ake karanta cikin wannan kwanakin goma kuma duk kuma bai wuce awa biyu ba a wai wai wai ana su ko ana damun mutane ana damun su da qur'ani mu ta ƙarshe annabi na na tashin kidan shi ya nan na ɗaya jingine ya ƙara ɗaure farjallansa ya tada iyalansa ya raya dare gaba ɗaya sai kai ne goma ta ƙarshe za ta je ka kwanta ka ce wai wai ana da ɗinka duk irin waɗannan haka za ka yi cikin rudin ana kawo su kuma sai a riƙa ɗauko tsari na wurare can yanzu ka ɗauko tsarin abuja ka kawo shi a kan. ina abuja ina kano tsarin ɗaya ne kano garin musulmi ne ɗari bisa ɗari duk wanda kaga ba musulmi ba arziki ya zo ci to ka zo ana karatun ƙur'ani a kano a wannan goma ta ƙarshe ƙarshe wai wai wai ana littafin ɗinka in a abuja kake rayuwa kila makwabcinka har ne ne ko bai damu da qur'anin ba zai faɗi haka amma mu dai a kano dai wallahi in aka ce ma ɗayan nan ta yi na fara jin ƙwararri duk inda ka shiga sura ka ina tashi ana jin mana ana karanta littafin Allah kuma shi ke kara mana wannan zaman lafiya kuma zan wannan karatun da ake na wannan addu'o'in shi sa karka ga ka hada mana su da maulidi ba ce haka ake kawo su Allah ka tsari haka nan ya ɗan uwa wato ainihin a ita kiyama wato yadda za ta zo kamar yadda jiya muka karanta in an busa wannan ƙaho kowa sai ya je inda wannan ƙaho yake ba kurma a rana ba wanda ba zai ci ba ko ba wanda zai ce shi makaho ne ba za shi wurin ba wallahi tallahi mu ji tsoron Allah saboda a ranar ba ma inda za ka matsala mun ji a baya an shaka komai ba su ba gangare ba rafi ba kwazazzabu babu bene ba duk inda kike sawarawa a yau za ka makale babu shi a rana ku kaga in muka fahimci wannan dan Allah ya kamata mu rika sako sako da shirin lahira rikan ceto da muka faɗi su ma dole ne mu kiyaye su cewa ceto kai kokari kai ta aikin da za ka shallake ba ta cece ka ba ana in halin ceto ya yi to ka kula da sharuɗan da aka sa sai Allah ya yi izini za a cece ka kuma sai an yarda da kai a keke kan sannan za ka sami ceton to sai mu nemi neman yarda Allah ci yanzu mu nemi wato ainihin alaƙar mu da Allah ke kyau sannan sai hadisan zalunci ɗan kwaye da yake zama gobe kiyama yana zama takewa ga masu shi kamar yadda muka ji wanda suka ɗauki dakon zalunci a ranar nan sun taɓe to haka ‘yan uwa sannan kuma rabautar masu kaɗaita Allah da bauta ranar kiyama sun kuma ɗayin yadda za su sami nasu rabon in mun ji a ayin nan sannan aiki na gari bai zama na gari kamar da muka faɗi sai ya fito daga wurin mumini duk wanda ba mumini ba wallahi duk abin da zai zai kai da ta wahalar da kan shi amma bai da lada a wurin Allah sai kuma tabbatar mana da adalci na ubangiji yana cewa ba za a tsaure maka komai ba idan da kwayar zarra in kai sai an sakanka maka Allah ya samu dace ayin da mala ya karanto mana Allah ya ce wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan hmm. haka nan muka saukar da shi alqur'ani arabiyyan abin karantawa da larabci bukakke da harshen larabci inda wanda aka saukan mawa ba larabi ne manzo sallallahu alaihi wasallam da sai aka saukan mai qur'ani da larabci Allah ya ce wa sarrafna fihi min alwa'idi sannan mun sarrafa dukkan wani bayani na narko wato na ainihin gargaɗi a cikin shi alƙur'ani da Allah ya takun saboda su sami takawa domin la'allacin ƙur'ani suna zuwa tabbas ne tabbas za su domin su sami jin tsoron Allah su sami takawa au yi hudu su lafin zikira ko kuma ya fara musu da wani zikiri shi ne wa asuwa da cincincini akan abin da suke su gyara shi ya samu ka sauka da alƙur'ani da Allah فتعالى الله الملك الحق فتعالى فتعالى الله مجدلك الحق يسونا إلى الله في ذاك الله ما يملكي wanda yake shi ne da siffarsa alhaku gaskiya ta'ala ya ɗaukaka gabanin abin da jingina ta'ala mai mulki mai kowa mai komai ya ɗaukaka a jingina masa duk wata sifa ta tawaya kenan wala ta wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu kar kai gaggawa kar kai garaje daina da qur'ani sai ake saukan masa da shi wato qabla an yuqda ilayka wahyu gabanin a gama karanta maka shi kuma gabanin a gama maka wahayinsa to kake garaji wajen karanta shi hmm. wa qur rabbi zidni ilma sannan ka ce ya ubangiji ka tsara mai ilimi to wannan ayoyi muka duba su ma wani sabon faifai ne an gama wancan yanzu an dawo ana magana irin ni'imomi da Allah ya yi mu manzo sallallahu alaihi wasallam bayan gama mana magana lahira da sakamakon da za a yi da alheri da shari da zai auka a wancan ranar kiyama ba makawa to sai kuma aka dawo yanzu ana magana kan ni'ima da aka yi ma manzo an saukan masa da wato alkur'ani da larabci a nan ne muke jan hankalin sai ɗan uwa musulmi ya sa ya koyi larabci saboda ba yadda za ka fahimci ƙur'ani haƙiƙanin fahimta ba tare da harshen larabci ba da hausa sai dai a tarjama maka da da turanci da kowane irin yayi amma Larabci da aka saukar da shi da shi to shi ne ya fi bayaninsa domin shi ke da fasaha da babu kansa da ke da fasaha da zalata da ainihin wato duk wani abu da ka sani na iya magana yana ce larabci to shi ne aka ce wato wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyya haka nan muka saukar da shi qur'ani a matsayin abin karantawa sannan kuma da larabci ba da ajamanci ba shi yasa suke su kokari su kautar da koya ba musulmi larabci sai a ce za a tarjama za a yi waye yaran ka kasu soje ke turanci zalla saboda waye iya samun english da ma ya zama zai zo ya karanta kimiyya da fasaha amma kimiyyar qur'ani da fasaha qur'ani babu shi to mu ji tsoron Allah hankali inda za ka kai shi ka haɗa mai duniya da lahira abu laifi ya koyi ilimi na rayuwa na zamani amma lallai ka haɗa mashi koyon larabci koyon addini domin ya sami lahirar shi Allah ya ce wa na fi min alwa'idi shi Alƙur'ani mun yi tasirifi ta bayanin narko da gargaɗi a cikinsa daban-daban hikima ne da Allah ya tsako saboda bayi su samu su sami takawa su da duka karanta ƙur'ani a da aka yi a cikinsa to zai ƙara masa takawa sannan kuma zai sa ka sami wasuwa shi yasa wata ayata ke cewa ba kullum a kazuna ya dhanbi haka nan kowane wanda suke ba daidai ba al'ummomin da su gabata kowane muka rike shi da laifinsa aminhum man a arsalna alaihi ba. a gaskin sakon da muka aika musu da duwatsu kamar mutanen lu'u ko su aka aika aka fara jujjefa masu eh aka fara jifansu da su a manufan man man akhadhatu ha daga cikin su akwai wanda su kuma ainihin wato kawai su tare gargaje su kan mutane na da sale da mutanen shu'aib abi tsawa ce su ji sakwaran kwatsanye su gaba daya a manufan man khasasna da hil'ar daga cikin su akwai wanda kuma kasa muka sa ta ta kifi da shi kamar wa kenan kamar karuna ko wa a man kana Allah ya ce da cikin sakon da muka nutsar kamar fir'auna kenan da mutanen annabi nuhu ga jirgin ruwa a kan da su Allah ya ce wa ma kana Allah bi zulmihum wannan Allah ya musu ne ba wai dai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai kawo kansu suka zalunta da kansu duba dan Allah da Qur'ani yake wancan ke din na bayanin wa'idi shine anan a dunkula ka faɗi wato ainihin Allah ya ce wa sarrafna fihi min alwa'id mun yi tasirifi bayanin narko daban-daban a cikin Qur'ani yanzu ga wannan ga magana kiyama yadda za ta tashi a tara mutane gundi ya ishe su zafi a matso da rana kusa da kansu duk wannan bayanin a cikin Qur'ani ya kai shi an yi ne ne hikima na Allah ya taƙon da mutane su sami takawa cikin tsoron Allah ana auyu hudu su da hudu kira ko ya sa masu wa'asuwa ta da ake maka wa'azi da ƙur'ani ba ka wasu ba to wallahi ka ji tsoron Allah a faɗa mata Allah yake annabi yake dukka jinar kwannan amma ko a jikinka ko gezau wannan ka koma ka tunanin imanin ka tunda Allah yake yayi ne dan a sami wa'azi sai da muke karanta wannan so muke mu wa'azu kuma mu gyara ayyukan mu wa Allahu al-malikul saboda ana so mu gane kullum sunayen Allah ta rike da sifofinsa kuma mallaki mai kowa da kowa sannan kuma shine Allah ilahu Allahu kina al-ma'ruf adun bauta al-maliku mai kowa da komai sama da ƙarshe gaba daya da abin da ke cin su kamar da makarantu a baya al-haqu kuma Allah shine Allah na gaskiya wala ta'jal bil qur'ani kaga ana nuna lokaci kaga ma'ar aita karisko aka ce kada annabi gaugawa wajen ƙur'ani yayin da ake saukan mai da shi kamar yadda ya zo can cikin surar kiyama lati lati har bihi kai al-kafirin kada ka motsa harshen ka harshen ka kai gaugawa da shi yayin da ake saukan ma da shi ina alaina abu wa qur'an mu ne za mu tattara maka shi kuma mu za mu karanta maka shi a cikin zuciyarka za mu tattara maka shi za ka rike shi A ina tsara qara'nahu fattabi qur'ana muka karanta maka shi ta wato hanyar jibrila shi kenan fattabi qur'anahu ka karatun sai ya gama gabaɗaya daya sai ka bi ka karanta sun ba inna alaina bayana sannan bayanin kuma yana wurin mu mu za mu baka tsarin bayani wanda za ka yi shi alfasani din kaga sunna kenan ko kaga annabi sallallahu alaihi kamar yadda na fi kasir ya faɗi kawazin saukar waɗannan ayoyi annabi idan jibril ya zo yana karanta masa qur'ani sai ta da sauri da sauri gudun kada wani abu ya kuce mai shine aka ce a'a da bi a hankali babu komai mu za mu ta komai ta bari shine nan aka ce wala ta'ajil bil qur'ani min qablu min qabli gabanin ya gama karantawar kake gaggawa saurara kawai hmm. eh kake garaje kwashi min qabla an yuqda ilayka wahyi gabanin a gama maka wahyi sai an gama ke nan kuma sai ka je ka karanta mu za mu sa maka shi a kirji mu aje maka shi shi ne sanin kwaye uka za mu karanta maka shi ba za ka manta ba saboda haka ina ganin da mu tsaya na inda sauran karin bayani tunda an nuna lokaci ya cika zai sai mu fara a kai haka lokacin yake yan uwa shi kan shi wa'azi ne a gare mu kullum haka ga mun taho da karatun ba je gaba da ake so ba sai ga lokacin shi bai ba da zai ba tafiya yake yi haka da haka mu ma za mu tafi abin da makaranta daidai Allah ka ba mu lada gaba ɗaya abin da ya kuskure Allah gafarta mun Allah ka sa Qur'ani ya cece mu wannan wata da muke ciki muna roƙon Allah ya karɓa mana ibadun mu Allah ya karɓa mana tsayuwan mu da Qur'anin mu da muke karantawa da fallolinmu da ajilinmu da sadakokinmu duka Allah ya karfa mana Allah ya tasu masa zai shiga mu aljanna masu roƙon addu'a na nan da masu aikowa duka Allah ta fi mu sanin bukatun bayanka Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi da shari ka canza su zuwa da alkhairi bayan Allah da ke cikin wurare na kunci da abin da ke faruwa a gabas ta tsakiya don da roƙon Allah ya yayi Allah ya kawo ƙarshen shi Allah ka fitar da musulmi daga tsangin da suke ciki kuma abin da muke ta fuskanta wannan kasa muna roƙon Allah ya yi mana Allah ka ba mu zaman lafiya masu neman mu da shari kamar da shari a kansu masu neman mu da alkhairi Allah ka nanta alkhairi a hannunsu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك Wai dan kuma da وإذا an yi rashi. Allah ya gafarta masa Allah ya ce masa Allah ya sa ya kusa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين